وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا رحمكم الله أن من, أن من أكبر أسباب الفلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وهذه صفة المؤمنين قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله والمنكر والمعروف على درجات وأكبر المعروف وأفضله هو الإيمان بالله ورسوله وسائر أمور الإيمان والمنكر على الدركات وأقبعه وأشره هو الإشراك بالله والكفر به والكفر به وبرسوله وآياته وإن من من أعظم الواجبات على المؤمنين الدعوة, الدعوة إلى الإيمان والدعوة إلى هذا المعروف والأمر به ثم ويقترن ذلك النهي عن أكبر عن عن أقبح المنكر وهو الكفر والإشراك بالله عز وجل وهذا هو عنوان الفلاح للفرد والمجتمع فإن المجتمع الذي لا يؤمر فيه بالمعروف ولا ينهى فيه عن المنكر معرض للفناء معرض لنزول العقوبات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشك الله أن يعمكم بعقاب ثم يدعو خياركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم وصلاح الصالحين إذا عرى, إذا عري ذلك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك لا يدفع العقاب عن الأمة كذلك لا يدفع العقاب عن المقيم في المكان الذي ينشر فيه المنكرات إلا أن الله تعالى يبعث الله على نياتهم قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فادفعوا عن أنفسكم الخفاء الخسران في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة تذكروا أن من وصايا سلفكم الصالح أنهم كانوا إذا اجتمعوا لم يفترقوا إلا بتلاوة سورة العصر لأنفسهم تذكيرا لهذا الواجب تذكيرا لهذا الشعار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد الله وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد إغوى مسلمين مجزء الله جل وعلا mu kiyaye Allah mai kiwon mu muraƙabar Allah a ɓoye da kuma a bayyane kuma mai ruko da igiya amintatta ita ce igiyar addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki ya sanya daga cikin manya-manyan sabubban tsira da rabauta a nan duniyar da lahira umarni da kyakkyawa da hani da mummuna wanda wannan shine sifar al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kun tabbata kun kasance fiyayyar al'ummar da aka fitar da ita ga mutane kuna umarni da kyakkyawa kuna hani ga barin mummuna kuma kuna yin kuna ba da gaskiya da Allah haka kuma Allah bayan ya faɗi cewa wannan sifar al'ummar ce ya yi umarni ga al'ummar kanta kasance ita wannan al'ummar mai sifantuwa ce da wannan sifa Allah ya ce ku zamanto al'umma wadda suke kira zuwa ga alkhairi suna umarni da kyakkyawa suna hani ga barin mummuna waɗannan su ne waɗanda za su rabauta haka yayin da ya sifanta muminai a cikin suratul tauba ya ce muminai maza da muminai bata sashensu majibinta sashe ne suna umarni da kyakkyawa suna hani ga barin mummuna suna tsayar da sallah suna ba da zakka suna biyayya ga Allah da manzansa waɗannan su ne da sannu Allah zai ji kansu Allah ya sanya wannan sifa ga muminai mazansu da matansu saboda girman abin da ke cikinta domin ita ce mabudin tsira babu abin da yake tsirar da ɗan adam a ƙashin kansa da kuma al'ummarsa irin umarni da kyakkyawa da hani ga barin mummuna domin sabubban sharri suna da yawa ɗan adam a wannan rayuwa yana tare da masharranta akwai sharrin akwai iblis da rundunarsa akwai kuma soyace-soyacen rai da Allah ya rakka rakaba ya hawar da su a cikin zuciyar kowane ɗan adam don haka ɗan adam yake buƙatar abin da yake zai rinka tsayar da shi akan tafarkin daidai shi yasa Allah ya rinka aiko da annabawa su ne jagorori wajen kira ga kyakkyawa wajen umarni da kyakkyawa da hani ga barin mummuna har Allah ya aiko annabin ƙarshe sallallahu alaihi wasallam saboda saboda girman haskensa da ƙarfin shiryar da ke tare da shi Allah maɗaukakin sarki ya cika annabci da shi ya wanzar da wannan hasken ya tsare alkur'ani ya kuma kiyaye sunnarsa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kiyaye waɗanda yake za a ya tabbatar da samun waɗanda suke tsaye akan al'amarin Allah har Allah ya naɗe ƙasansa wanda su ne suke umarni da kyakkyawa suke hani ga mummuna to abin da ake nufi da kyakkyawa shine dukkan abin da yake sananne karɓaɓɓe a cikin shari'a kuma hankalin ɗan adam duk wani abu wanda yake karɓaɓɓe a cikin shari'a cikin a cikin shari'a hankalin ɗan adam ya yi shaida ga kyansa da istiqamarsa da daidaitonsa babba a cikin wannan shine imani da Allah mafi girma shine imani da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran shika-shikan imani munkari kuma abin ki shine dukkan abin da shari'a ta kishi dukkan abin da shari'a ta kishi hankalin ɗan adam lafiyayye yana kinsa baya ganin wani alkhairi tare da shi dukkan wani abu wanda yake sharri ne tsagoransa ko sharri ne mai rinjaye a bisa hankali da kuma bisa al'adar dan adam zaka samu shari'a ta yi hani ga barinsa wannan shine munkari mafi girmansa shine shirka da Allah da kafirce ma Allah da kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafirce ma sauran shika-shikan imani to wajibin al'umma shine su tsaya akan umarni da wannan da dukkan alkhairi musamman alkhairin imani da Allah da kiyaye shika-shikansa kuma su hani gabarin dukkan sharri da su hani gabarin dukkan munkari musamman munkarin kafirci da Allah da kafirci da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran shika-shikan imani kuma wannan wajibin ya gane dukkan al'umma sai dai kowa gurgurdan matsayinsa da kuma gwargwadon halin da yake ciki mafi girma wanda suka fi wato wanda nauyin ya fi karfafa a kansu su ne majibinta hukunci masu hukunci su ne yake wajibi saboda abinda Allah maɗaukakin sarki ya ba su na ƙarfin mulki da ƙarfin shari'a su tsaya su tabbatar da cewar an yi aiki ke a su tsaya su yi umarni da kyakkyawa su hani gabarin mummuna idan ba su ba sun ha'inci Allah sun ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ha'inci muminai kuma za su yi wannan hanin za su yi wannan umarnin da ƙarfin da Allah ya ba su na mulki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya ga munkari daga cikinku to ya kawar da shi ya canza shi da hannunsa idan kuma ba zai iya ba da bakinsa idan kuma ba zai iya ba da zuciyarsa wannan ne mafi raunin imani canzawa da hannu shi ne ga wanda yake da iko kamar mai mulki ya tabbatar cewar ya kawar da munkari haka zalika wanda yake da sultani kamar mai gida a gidansa ya tabbatar ya ya kawar da munkari a cikin mutan gidansa da 'ya'yansa da abubuwan da ke gudana a ƙarƙashin ikonsa haka dukkan wani wanda yake da wani jagoranci akan waɗanda yake akan abin da ya jibinta da ke ƙarƙashinsa wajibi ne ya kawar da munkari da ƙarfin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi da hannunsa mataki na biyu su ne masu hana munkari masu umarni da kyakkyawa da harshensu waɗannan su ne malamai da waɗanda allah maɗaukakin sarki ya ba su sani malami ba sai wanda aka ba shi shaidar cewa shi malami ba ne duk abin da ka sani ka zama malaminsa idan ka san abu munkari ne wajibin ka kai inkarinsa idan ka san abu ma'arufi ne wajibin ka kai umarni da gare shi da kai umarni gare shi in ba kai haka ba za ka zamanto cikin masu taɓewa mataki na ƙarshe shine ka yi inkarinsa da zuciyarka shine ka ƙi shi a cikin zuci ba ka ga an yi safon Allah ka ce ka amince kuma <clears throat> ka nuna goyon baya da ƙarfafawa da ba da kariya ga wanda ya saba ma Allah ba domin yayin da kai haka to ba ka da koda mafi koda wato kwatankwacin kwayar komayya na imani domin wannan shine akallan abin da imani yake wajabtawa kaga abin da Allah baya so ka kishi amma idan kaga abin da Allah baya so ka ji baka damu ba ko kuma ka ji kan cewar babu laifi to wannan shaida ne na kan cewa babu sauran gurgudin imani a cikin zuciyarka Allah ya kiyashe mu da tabewa wajen yin wajen umarni da kyakkyawa da hani da munkari akwai ka'idoji da shari'a ta sanya daga cikin ka'idodin shine bin waɗannan matakai akwai lokacin da za a yanka da za a kawar da munkari da ƙarfin mulki da hannu akwai lokacin da kuma wa'azi ne da bayani da kira wanda zai ɗauki dukkan hanyoyi daban-daban na wato a bayani da harshe da rubutu da alƙalami, da kuma tattaunawa wajen yadda yake za a shawo a maganta munkari da ke cikin al'umma sannan kuma daga cikin sharaɗansa ba a tafiya ya zuwa ga mataki na ƙasa sai idan an kasa yin mataki na farko amma mataki na wanda yake bayan shi babu imani shine matakin da yake koma bayan ka munkari a cikin zuciyarka to a cikin al'ummanmu al'ummanmu ta cika da ayyukan sabo da ayyukan munkarat waɗanda suke suka zamanto sanadiyar saukar fasadi a cikin al'ummanmu fasadin rashin zaman lafiya fasadin zubar da jini fasadin tsadar kaya fasadin hauhawar farashi fasadin yunwa fasadin lalacewar tarbiyya da ɓalɓalcewar aure da cututtuka waɗanda yake da ba a san su ba rayuwa ta zamanto sai ƙara tsanani take yi mutane sai kururuwa suke yi kana ganin fuskarsu kaga halin wanda ke cewa wayo Allah to wannan tsanani ba wani abu ne ya sanya shi ba illa abin da muke aikatawa na sabo wanda yake ba ma inkarinsa yayin da muka zamanto kan cewar ana inkarin munkari to duk irin saban da ake aikatawa Allah maɗaukacin sarki zai kawo tsira idan kuma aka zuba ido aka kyale masu barna suna aikata barnarsu to Allah zai sauko da uquba salihai daga cikin bayin al'umar suna addu'a amma Allah ba zai amsa addu'ar ba kamar yadda ya zo a hadisin ummu salama Allah muna neman tsarinka da wannan hali don haka wajibinmu a cikin al'umma idan mun ga munkari mu tashi in inkarinsa da a cikin al'ummanmu za ka ga yara lokacin sallah ya yi suna wasa suna ban manya za su zo za su tsawatar da su kan su daina su tafi su je su yi sallah tare da musulmi amma yanzu haka za ka ga yara suna abin da suka so suna sharholiyarsu suna keta alfarmar addinin Allah amma babu wanda zai musu magana saboda kowa yana ganin kowa yana da yancin ya abin da zai yi to wannan shine ainihin halaka ga mu. dole mu canza wannan hali dole mu tashi mu dauki mu yi ikon ikonmu na gyara abin da ake ciki na saban Allah daga cikin manyan munkari wanda yake kawo buɗe ƙofar barna a cikin al'umma shine keta martabar addini abinda Allah maɗaukakin sarki ya bashi kima ya zamanto bashi da kima addini ya zamanto an masa rukun sakainar kashi wanda shine abinda waɗanda suke daulo waɗanda suke kasashe masu ƙarfi waɗanda su addini bai dame su ba suke ɗaura gindin ayi domin su addini ba komai bane shi ma ta wannan suke so kowace al'umma ta zamanto addini ba komai bane a wajen akanta kwanaki mun yi bayanin abinda aka yi na hukunci akan wanda ya saki wanda ya keta martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki harshensa ya faɗi kalmomi na katirci ya faɗi kalmomi na keta alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da sifa wanda yake babu shakka a cikin magana dukkan malaman musulunci ga baki ɗaya kan cewa duk wanda ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan sifar hakika ya ci zarafinsa ya keta alfarmarsa ya raunana sha'aninsa alkali ya yi hukunci a kansa bayan yi masa izari da ɗaukar dukkan matakai na hukunci akan hukuncin kisa kuma allah maɗaukakin sarki ya masa katari da wannan allah ya ba shi ladan wannan hukunci da ya yi ya soke nauyin da allah ya ɗora masa kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma haza faqad qada ma alaihi wannan ya wajabta ya cika abin da Allah ya dora masa Allah ya bashi matsayi kan cewa ya hukunci da ya san gaskiya kuma ya hukunci da ita kuma haka yayi tunda aka yi wannan hukunci ake kai komo ana tuhumar wannan hukuncin bal ana tuhumar dokar da ta ɗauki cewar keta mutuncin alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam laifi ne a yanzu an ɗaukaka ƙara an ɗaukaka ƙara ana zargin ita kanta dokar wanda yake doka ce ta shari'ar musulunci wanda al'umma sun yi ijma'i kan cewar keta mutuncin zagin annabi sallallahu alaihi wasallam da aibata shi kafirci ne sabanin kawai da suka yi shine cewar za a ba mutum damar tuba ko ba za a ba shi damar tuba ba ilahirin malamai in banda abu hanifa sun ce ba za a ba shi damar tuba ba ba za a ba shi damar tuba ba shi ma imam abu hanifa ga wanda yake zimmi ne shi ne wanda ya togace hukuncinsa to yanzu ita kanta dokar ita ce ake kalubale dokan nan daga shari'ar musulunci ake bisa bisa ka'idodi na shari'ar addinin musulunci wadda ta bama damar kowace jiha ta yi dokoki na laifi wanda majalisarsu za ta tabbatar ko majalisa ta jihar kano ita ce wannan doka a shekara ta dubu biyu yanzu ana kalubalen wannan doka ne kan cewar ta ci karo da tsarin mulki ta ci karo da haƙƙin ɗan adam ta ci karo da adalci kafiri idan ya faɗi wannan dama kafiri kafiri ne amma dukkan musulmi da ya tafi akan wannan hakika ya warware imaninsa domin duk wanda ya ce wani yana da haƙƙin wato ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya aibata shi ko ya masa izgili to wannan ya halatta abinda Allah ya haramta duk wanda ya halatta abinda Allah ya haramta yana sane to hakika wannan ya warware imaninsa don haka wannan doka da aka dauka gwamnati ta hattara masu shari'a su hattara lauyoyi su hattara su zo kofar rabuwa da Allah sun zo kofar tutsawa cikin halaka fi hattara sha'anin Allah sha'anin Allah duk wanda ya yi wasa da sha'anin Allah Allah ba wasa bane inna baqsha rabbika la shadid jama'a kuna ganin yadda Allah madaukakin sarki ya durkusar da duniya baki ɗaya ya nuna ikonsa akan halitta kuma wannan ba abu ne wanda yake kaɗan ba ba abu ne wanda yake mai gagara ko mai girma a wajen Allah ba duk wanda ya ce zai yi fito na fito da Allah da wanda suka saurara masa suka kyale shi to ga sunan ga Allah mu ba za mu saurara ba mun yi wajibinmu muna sake kira ga gwamnati musamman ofishin attorney general si hattara muna kira ga lauyoyi na musulmi su zage dantse su yaƙi domin kare addinin musulunci domin kare shari'ar musulunci wannan abin da ake ce ma repugnancy test wanda ake so a gurfanar da shari'ar musulunci gare ta wajibi ne musulmi mu tashi mu taimaki addinin Allah duk wanda ya taimaki Allah Allah zai taimake shi waɗanda kuma suke ganin cewar suna fafutukan neman haƙƙin ɗan adam za su yaƙi domin tabbatar da haƙƙin ɗan adam yayin da za a rusa abin da yake zai kawo zaman lafiya a cikin al'umma to su sani hatta ka'idar zamantakewa na tsarin mulki sun warware shi domin abin da wannan cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ba matsala ce kawai ta addini ba matsala ce ta zaman lafiya matsala ce ta zaman lafiya kuma 'yan sanda sun yi daidai yayin da wanda ya wannan suka kama shi suka gurfanar da shi gaban shari'a domin idan aka kyale mutane idan aka kyale mulhidai waɗanda suka samu ɗaurin gindi da goyon bayan dujalawa idan aka kyale su suna fita suna faɗan abin da suka so domin cin mutuncin da cin zarafin addini da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ba za a samu zaman lafiya a cikin al'umma ba ba za a samu zaman lafiya a cikin al'umma ba kimar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi kimar uba ta fi kimar uwa ta fi kimar dukkan mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in ɗayan ku ba zai yi imani tabbatacce ba har sai na fi soyuwa a gare shi bisa ɗansa da mahaifinsa da mutane baki ɗaya wannan mu kenan mu kenan roƙon Allah muke ya bamu wannan abinda muke nema kenan to sannan kuma a ce za a taba shi mu ci gaba da rayuwa ya zamanto rayuwa ta zamanto normal rayuwa ba za ta taɓa zamantowa normal ba a taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ba za ka zauna lafiya da wanda ya zagi iyayenka ba saboda haka ba za ka zauna lafiya da wanda ya keta mutuncin annabi ya zagi annabinka sallallahu alaihi wasallam ba sai a zagi iyayenmu a zauna lafiya amma ba za a zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zauna lafiya ba sai dai matakin da za a ɗauka mataki ne na shari'a yanzu abin yana hannun shari'a an gurfanar da magana gaban shari'a dama ce wanda yake wajibi mutum wato mu tashi mu jihadi da alƙalaminmu da harshenmu da hujjarmu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jahidul mushrikina بأموالكم وأقلام وألسنتكم وحجتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وتفيقوا قري وجن جهاد ودن دفكي مشركي da dukiyoyinku da harsunanku da kuma hujjojinku saboda haka muna ƙara kira da a dubi wannan abin da kyau a duba shi ta fuskar zaman lafiya haƙƙin zaman lafiya tsare zaman lafiya yana hannun gwamna shine chief security officer a kowane jiha ya kamata ya kalli wannan abin da kyau ya kamata ya nutsu ba siyasa bace ba kokarin yardar da waɗansu mutane bane kokarin sauke amana ne kuma kafin nan ma gabaki ɗaya kokarin tsare amanar Allah da amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da amanar muminai za a koma ga Allah saboda haka ai tanadin haduwa da shi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka حميد majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله